ga watan hudu miladiya 2022 ci gaba da karatun na tafsirin alkur'ani mai girma muna cin tafsirin suratul nisa za mu tashi kuma da yaddar Allah aya ta tara ya ayyuhal ladina amanu wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulul amri minkum fatan mu dai Allah ta'ala ya ba mu iko ya dace da mu da karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da aikata daidai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر شيء فردوه إلى الله والرسول إن اليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ya fi waɗanda suka yi imani a fi'ullaha wa a fi'ul rasula ku yi biyayya ga Allah ku biyayya ga manzan Allah wa ul amri minkum ku biyayya ga wajibin ta al'amura daga gare ku fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya a cikin wani abu farudduhu ila Allah wa rasuli ku mai da shi zuwa ga Allah da manzansa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira zalika khairun wannan shine mafi alkhairi wa ahsan ta'wila kuma shine mafi kyawun makoma bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mai da amanoni zuwa ga masu su game da masu su Allah ta'ala inna la yamurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha sannan kuma Allah ya umarni da idan za a yi adalci a yi adalci ko in za a yi hukunci a yi hukunci na adalci Wannan muka faɗa wannan shine jigo na shugabanci duk shugabancin da ya samu wani abubuwan guda biyu to an samu cikakken abin da ake bukata mai da amanoni ga masu su da kuma tsaye da hukunci na adalci to wayannan abubuwa da ubangiji ta'ala ya umarni da su guda biyu mai da amanoni ga masu su da kuma yin adalci a wajen hukunci to kuma shine abin da idan aka same shi ga shugabanni to kuma wajibi wannan shugabannin a yi musu biyayya isa bayan ubangiji ta laye wancan umarnin sai aka biyo mu kuma mu masu imani da wannan umarnin cewa mai wa Allah da'a mai wa manzan Allah da'a su ma shugabanni tun da sun irin wancan aikin da Allah ya umarce su su ma ai musu da'a kamar yadda Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake cewa haqqun alal imami an kuma bil adali wa yu'addil amana yake cewa haƙƙi ne na dole akan jagora akan shugaba ya mai da amanoni sannan kuma ya hukunci da adalci yace fa idza fa'ala zalika fa haqqa ala ra'iyyati an yasma'u wa yuti'u ya ce lalle ku idan shugaba ya aikata haka to haƙƙi ne akan wanda yake shugabanta ya ji abin da zai faɗa su kuma su yi masa biyayya isa ubangiji ta ala bayan yayi wancan umarnin sai biyu shi da wannan kamar yadda muka fara fassarawa jiya ubangiji subhanahu wata'ala ya nemi mana umarni ne wannan kira ne kira na musamman kiran da ba garin kira ba baya daidai da ya ayyuhan nasu a'a nan Allah yana kiran wasu ne ke shi shine wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah to Allah ya wannan kiran yace atiullah ku yi da'a ga Allah da'a shine bin umarce umarcen da ubangiji ta'ala yi mana da kuma disantar ababan da Allah ta'ala ya hane mu ababan da Allah ta'ala ya umarni da ma'aikata to ya zama muna aikata su gwargwadon ikon da Allah ya bamu tunda Allah ce fattaqullaha mastaqatu haka nan ababan da ubangiji ta'ala ya ne mu zakke musu to mu yi kokari mu ga ba mu zakke wayannan abuwa din ba sai kuma Allah ya ce wa bi'ur rasula haka nan kuma ku yi wa manzo biyayya ar-rasul anan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sauran annabawa da Allah ta'ala ya aiko wajibi ne mai imani cewa Allah ya aiko su yana cikin rukunai na imani an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi da mutum zai imani da wani cikin manzannin da Allah ya aiko to wannan bai imani da duk sauran manzannin ba amma bin shari'a da da'a wanda za a yi wa manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam saboda shari'ar manzan Allah yanzu ta zama nasikatan da kulle shara'i ta shafe dukkanin sauran shari'o'i isa ko da wani annabi ne cikin annabawan Allah zai dawo nan doron duniya a yanzu shi ma wajibin sa ne ya da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam isa manzan Allah ce laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa yana raye ba abin da zai tseratar da shi ba abin da zai kusa da shi sai dai min biyayya isa annabi isa kamar yadda nasoshi ingantattu daga hadisan manzo Allah suka nuna cewa zai dawo duniya kaga zai dawo ne a ba a matsayin manzo ba shi ma zai zo ne bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi sallam shi sa da'a ane wa manzon Allah ne sallallahu alaihi sallam to Allah kuma ya adafi adafin kansa da manzon Allah din adi'ullah kuma ya karciya wa adi'ur rasula kamar yadda dai ya fara bayani jiya a ibnu ashur cikin at-tarir wa tawir yake cewa ubangiji ta'ala ya maimaita abi'u ya ce abi'u Allah kuma ya ƙara maimaita wa abi'u rasula dan Allah ya bambance ma da'ad da ake wa Allah da da'ad da ake manzan Allah ya bambance mata da da'ad da ake ulul da domin manzan Allah ane masa da'a ne irin da'ad da ake wa Allah ma'ana da'a mutlaka duk abin da Allah ya umarni mutlakan babu kaidi zai wa Allah jiyayya akan wannan dukkanin abin da Allah ya hana shi ma mutlaqan da gaira ka'idin za a hanu gabarin abin da Allah ya hana to haka shi ma manzan Allah duk abin da manzan Allah ya umarni babu waiwaye kawai za a yi manzan Allah da saboda duk abin da manzan Allah zai umarni da shi wannan umarnin da umarnin Allah ne haka ne dukkanin abin da manzan Allah zai hana to wannan hanin hani ne na Allah domin manzan Allah ma yanzu qanil hawa in huwa illa wahni yuha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuntuni sun fahimci haka shi yasa idan manzon Allah ya umarni da wani abu idan ba su gane umarnin na shari'a bane ko ba na shari'a ba sai su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ka misali da barira Allah ya kara mata yadda kaga lokacin da ta Mughith aka yanta ta tace ba za ta zauna da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema masa shi cewa ta yakuri ta zauna ne bata fahimci umarnin na shari'a ba ne ko kuma a'a sai ce da manzan Allah umarni kake bani ko ceto kuke nema mata manzala ce bal ashfa manzala ce a'a ceto nake nema mata sai ce to ba zan iya zama da shi ba kaga haka a yakin a yakin badar manzala ya tsaya gurin da wani sahabi yake gani ba ne kamata ya tsaya ba shi ma nan sai tambaya in umarni ne to magana ta kare amma idan ba umarni bane to ga inda ya kamata ya tsaya haka nan zaka ga a lokacin da manzo Allah ya zo garin Madina ya samu su ne dabinan sikilili a ga wanda suke shuka dabino su sai akwai akwai akwai kwarewa wanda za a hada a wata wani ganye na dabino mace namiji ai musu barbara sai dabino ya zama yayi kyau yayi yaya da tunda manzo Allah ba harka sa bace shuka dabino kuma harka ce ta duniya ba harka ce ta shari'a ba da aka ce manzan Allah ya ce musu ai ko ba ku yi ba dabinan zai yi saboda wane ne yake sa dabinan ya yi Allah ne da kuma sai shekara ta yi dabino bai kyau ba sai manzan Allah ya ce antum a'lamu bi dunyakum kaga saboda wancan umarnin ko hanin ba na shari'a bane yace ku ne kuka fi ni sanin duniyar ku saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya dame shi da al'amuran duniya to saboda sun fahimci wannan cewa manzala ne mabiyayya ne mutlaka ba wani kaidi a ce ai wa manzan Allah biyayya amma banda kaza babu wannan duk abin da manzan Allah ya umarni za a yi masa biyayya ne shi ma yana daga cikin rukunai na yadda ka cewa annabi Muhammad manzan Allah ne idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yadda ka cewa shi manzan Allah ne sai kai imani da shi ka gazgata shi bisa dukkanin abin da manzan Allah ya zo da shi sannan ka bi umarninsa ka nisanci abin da manzan Allah ya hana sannan kuma ma kada ka bauta wa Allah sai da abin da manzan Allah ya zo da shi domin manzan Allah shine al-muballigh Allah shine ash-shari Allah ne ke shar'antawa shi ko manzan Allah shine mai isar da shari'ar Allah din subhanahu ta'ala to kaga kada wani ya dauka biyayya da ake wa ulul amr ita ake wa manzan Allah sai ka ƙara maimaita a ɗiƙu ɗin aka ƙara maimaita ta sannan kuma za ka ga al'aslu biyayya ga manzan Allah ai biyayya ce ga Allah Allah ce mai ɗi'in rasula faƙar a Allah duk wanda yau manzan Allah biyewa Allah yake yi wa Allah ɗa'a isa Allah ma wani gurin gaba ɗaya tattar ɗa'ar kawai ya jingina ta ga manzan Allah ɗin Allah ma bai ambaci kansa ba ya ce wa ma ata kuma rasulu Fa faquduhu wa ma na kuma arhu fantahu to kaga yi wa manzan Allah ɗa'a yi wa Allah ɗa'a ne amma a nan ne isa Allah ya fara cewa ɗi'un laha sannan cewa ɗi'un rasula suka ce saboda ni saboda farkon ce a ɗi'un laha dan me don girmamawa ga Allah subhanahu wataala daidai yake da faɗin Allah wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul Allah ne bai da ku mutum amma saboda girmamawa ga Allah dan kuma a nuna ma cikakkiyar alaƙa tsakanin Allah da manzon Allah dan a nuna ma cewa a cikin bayin da Allah ya halitta ba wanda yake da alaka da Allah kamar manzon Allah shi yasa Allah yake hada wani abu nasa da na manzon Allah sallallahu alaihi sallam to anan ma suka ce irin haka ne duk da cewa umarnin manzan Allah umarnin Allah ne wanda yau manzan Allah da'a yawa Allah da'a amma sai ka wa Allah din kuma ka ce wa bi rasula to kaga su ne musu biyayya ne mutlaka sai Allah ta lace ulul amri minku da majibuntan al'amuran ku majibuntan al'amuran ku nan malamai sun ma tafsiri guda biyu wanda ce ulul amra anan ana nufin shugabannin ku. wanda suke jagorancin ku wanda ku ne ra'iyya din su ku ne wanda suke kulawa da ku suke muku shugabanci suka ce su ne ulul amri to Allah ta lai umarni a yi musu da'a shi isa kamar yadda na kawo su hadisai jiya ficewa gabarin da'a ga shugabanni wanda ya saba hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba hanyar magabata na ƙwari. baya da cikin hanyar magabata baya da cikin hanya ta sunna ta manzo Allah yin tawaye ga shugabanni saboda abin da yake haifarwa na rashin zaman lafiya a cikin al'umma da zubar da jinanan al'umma wannan misalai suna nan ko a yanzu da muke rayuwa ko da shugaba zalunci yake yi to kada a yi masa tawaye ko da shugaba fasiki ne to kada a yi masa tawaye domin rashin yi masa tawaye ya fi maslaha akan yi masa tawaye shehul islam ibn taymiya alayhi rahmatullahi yana cewa zama da shugaba azzalimi shekara 60 shi ya fi alkhairi a kan zama sa'a ɗaya babu shugaba domin aka ce al'umma tana zaune babu jagora ba shugaba ɓannan da za yi a sa'a ɗaya idan da shugaban ko azzalumi ne ba za a yi ta a shekara 60 ba yanzu ka duba abin da ya faru misali ɗan shekarun baya kalli libya inda ta koma ta koma kawai gidan mutuwa duk da suna ganin shugaban yana kaza yana kaza azzalumi na ma da aka yi tawa yanzu ƙasa wani hali ta shiga dodin ƙasar masar dodin ƙasar iraki wannan duk misalai na kusa-kusa wannan ke nuna ma hikima ta addinin musulunci da yana ayi tawaye matukar mutum ya zama shugaba ne ko da ta hanyar juyin mulki ya juyin mulki ya zama shugaba inda ya hau kujerar ya zauna to yanzu haramun ne ya masa tawaye saboda tawayen zai iya haifar da musibu kala kala zai iya haifo da al'umma rashin zaman lafiya isa manzo Allah yake duk wanda ainihin ya mutu ba shi da caffa ga wani shugaba ta ya mutuwa irin mutuwar jahiliya musamman a lokacin da shugabannin shugabannin suke shari'a da addinin Allah wajibi ne kai musu caffa ko da wannan shugabannin ainihin fasikai ne ko da wannan shugabannin azzalumai ne shi yasa manzo Allah ya gaya mutanen Madina hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yace innakum satalaqawna ba'di asaratu wa umurun tunkirunaha manzo Allah yace za ku ga san kai za a dinga tifito wasu akan ku a bayana kuma za ku ga wasu abubuwa wanda za ku dinga kin su ababan da ba ku saba da su ba ababe marasa kyau da za a dinga muku amma sai manzo Allah ce fasbiru hatta talqauni ala rahu sai manzo Allah ce amma ku yi hakuri kaga annabi ce ki tawaye ba yace ku yi hakuri hakku sadu da ni akan ki shine abinda manzo Allah ya gaya musu haka nan baki ɗayan sabai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa za a samu shugabanni da zuwa azzalimai za su nuna kaza da kaza da kaza sabai ce ba za mu yaƙe su ba manzo ce a'a matakar suna tsaye da sallah cin kuma ku yake su ba da shi sa biyayya ga shugabanni wannan abu ne da yake wajibi wanda yake wajibi banda ina banda gurin da saba wa Allah ne kaga yana da bambanci da da'a da ake wa Allah da da'a da ake wa manzon Allah su shugabanni ane musu da'a ne a abin da ba saban Allah ba shi isa zaka ga siyakin ayar aka ce atiullaha wa atiur rasula amma da ka zo ulul amr ba ce wa atiu ulul amr ba sai ka ce wa ulul amri dan ka gane mi kenan ulul amri sai umarnin su ya zamo biyayya ne ga Allah biyayya ne ga manzon Allah idan umarnin ulul amri bai zamo biyayya ne ga Allah ba bai zamo biyayya ne ga manzon Allah ba ya zamo saba wa Allah ne ko saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan umarnin ba za a bi shi ba amma rashin kuma bin wannan umarnin ko bayan cewa ai mustawaye sai an fahimci wannan ma'ana za a ƙi musu biyayya ne a iya ne a iya abin da saba wa Allah ne amma abin da ba saba wa Allah ba ne to kuma a nan ba za a ƙi musu biyayya ba ko da wannan shugabannin azzalumai ne akwai abin da ake cewa masalihul mursala wani lokacin za ka samu wasu abubuwan babu nasi a kansu ababe ne ta zo a zamani shugabannin suke gani ya kamata a yi tsari domin ne domin tafiya al'umma ta zama ta samu daidaito an kare rayuka mutane da lafiyar mutane yanzu kamar abin da kamar danja kan titi ba ka da nassinta ƙur'ani ko hadisin manzan Allah kamar irin abin da ake a titi wannan abuwa da da masana hanyar ke wannan fentin da suke kaga duk tsari ne ko kuma a baka doka ce kada speed ɗinka a titi ya wuce ya wuce kaza kaga wannan duk babu hukunci a littafin Allah ko sunnar manzan Allah kama ka kula abu ne wanda shugabanni suka kalli ya kamata ya dan me dan a kare rayuka mutane lafiyar mutane to a irin na abubuwan ma saba musu haramun yanda za ka zo danja ta tsaye da kai sai ka wuce wannan ka saba Allah saboda wata doka ce aka sa dan dan maslaha al'umma baki daya ko irin abin da muke dinnan na bin wanwe wanda da yawa mun san wanda aka shi su da bin wanwe dan wani so da yawa sai ce ai ba doka Allah bace ai ba doka Allah bace kawai sai ya wuce wata wannan tana da alaka da dokar Allah tunda doka ce wacce bata saba wa Allah ba bata saba manzon Allah ba kuma maslaha ce ta rayuwa al'umma din daka dole a yi musu da'a kan wannan amma abin da yake saba wa Allah ne wannan babu wani mutum da za a yi wa da'a kan wannan a Imam Ahmad bin Hanbali haka nan Imam Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi hadisin Abu Abdurrahman Sulami shi kuma daga Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sariya ya aiko ta sariya ta yaki sariya shine runduna da aka kira daga babbar runduna aka tura su kai wani hali ko kuma runduna ta yaki da aka tura wanda ba su wuce mutum 400 ba to manzo Allah ya tura su wata mala alaihim rajulan min al-ansari kamar yadda yake shine tsari na musulunci babu wani abu da za a musulunci ba sai an sa jagoranci baya halatta a musulunci mutum uku su tafiya ma ba tare da akwai jagora a cikin da haka manzo Allah ya sanya musu shugaban da zai shugabance su wani mutum daga cikin mutanen Madina yace falamma karaju wajada alaihim fi shay bayan sun fito wannan sariya din sai wannan shugaban nasu suka yi masu wani abu wanda ransa ya ɓace ya fishi akan wannan abu sai yace da su alaysa qad amarakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tudi'uni shin ba manzan Allah ya umarce ku yi min biyayya ba qalu bala suka ce haka ne manzan Allah ya umarce ni muka biyayya domin ka'ida ne shugaba ya mata biyayya matukar ba saba Allah za a yi ba to sai ce ijma'u li hababan tun da haka ne ku je ku taro min kirare da itatuwa aka tara sun da abinarin fa darama hafihi sai sa kawo mata wuta sai jefa cikin wannan wannan kiraren da aka wuta ta tashi iya wuta sun maƙali sannan sai ce da su a zamta alaikum la taqulan naha yace lalle na lazamta muku dole ce kun shiga wannan wutar tunda ya annabi yace ku bi umarni na za ku shiga cikin wannan wuta din dan haka fahammal qawma an yarsuluha ali ibn abi talib yace wasu mutanen sun yi nufin za su shiga faqala shabun minhum sai wani saurayi daga cikin sai ce inna ma farati ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minan nari eh to ai abin da ya gudo da mu muka baro addinin muka to gurin manzo Allah shine gudun wutar ita muke tsoron kan mu shiga tunda duk wanda ya kafirce manzo Allah dan wuta ne yanzu mun biyo manzan Allah ne dan kada mu shiga wutar kaga wannan kuma ke rusa ma aqida wasu sufai ba zai cewa su suna bauta Allah ne ba dan a sa aljanna ba ba dan ka sa a wuta ba wannan kwata kwata ma ba aqida musulmi ba ce musulmi yana bautawa Allah ne dan Allah ya karbi ibadar ya tsare shi daga shiga wuta ya sa shi aljanna har annabawan Allah haka bayan Allah ya ya ambatu annaba da yawa haka Allah ya da'una na ragaban wa rahaban wa kanu na ha ko manzo Allah ya faɗa hadisin sahibu ma'az manzo Allah yake ana wa ma'azun bayna hatin zanjiru lokacin da manzo Allah ya tambayi shi wannan saurayin cewa me kake karantawa a sallah yake ina karanta fatiha na ru'i Allah aljanna ne mai daga wuta amma kai da ma'azu dan gurnanin da kuke yi nan ba na ji ban san me kuke faɗa ba sai manzo Allah ce da ni da ma'azin mu ma wannan muke nema Allah ya samu aljanna tsare mu daga wuta to kuma wane ne mai imanin da ya kai manzon Allah da zai ce shi naka imanin yayi girman da ku a shi a wuta kuma ma a ci wannan magana akwai raina Allah naka mai imani abin da yake cewa Allah ba mu aljanna ka tsare mu daga wuta ai cewa kana aiki dan a baka aljanna shine kana yi dan Allah din ma'ana sakamakon a gurin wa kake nema a gurin Allah shi kadai subhanahu wa ta'ala da haka yace abinda muke gudu dama shine wuta saboda haka saboda haka yace fala ta'jalu hatta talaqu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ka sako gaggawa har sai kun riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in manzo Allah ya umarce ku shiga sai ku shiga kaga saboda shi umarnin manzo Allah mutsalaqin mutsalaqan biyayya ce ya ce in mun je mun haɗu da manzan Allah in manzan Allah ya ce mu shiga to za mu shiga ya ce sai suka da gurin manzan Allah suka ne manzan Allah labari sai manzan Allah ce da kun shiga wannan wutar ba za ku taɓa tuwar daga ita ba har abada sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce innama ta'atu fil ma'ruf manzan Allah ce kadai ana yin jiyayya ne abin da yake al ma'ruf nan a ba shari'a kenan abin da yake munkar kamar irin wannan ku shiga wuta ba a yi kowa biyayya a haka nan akwai hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda yana cewa a samu wa ta'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a samu wa ta'a alin mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha manzo Allah ce ji da bi ma'ana ga shugabanni dole ne akan mutum ga abin da yake so da wanda baya so idan shugaba ya umarni ko kana so ko baka so to dole ne kai masa biyayya amma sai manzala ce malam yi umar bi ma'asiyatin amma matukar ba ya umarni da saba wa Allah ba kaga idan shugaba ya umarni da saba Allah ba za a yi masa biyayya yace fa iza amar bi ma'asiyatin fala sam'a wala ba'a manzala ce idan shugaba ya umarni da saba wa Allah fala sam'a ba za a ji wannan umarnin nasa ba wala ba'a ba za a yi masa biyayya ba akwai hadisi da zalu kuma ya fitar da shi wanda duk mun san wannan hadisin la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi ba a biyayya li makhluqin ga dukkan wani abin halitta ko waye shi fi ma asiyati al a wajen saba maliki dan girman wannan abin halitta ko waye shi bai kai girman Allah ba girman wani bawa da zai saka saba Allah ko manzon Allah ko waye shi bai kai girman Allah ba sannan ko bai kai girman manzon Allah ba ka ulul amri ana yi musu biyayya ne a abin da bai saba wa Allah ba subhanahu wataala to wasu malaman suka ce kuma ulul amr Su wa ake nufi ulul amr su ne ainihin jagorori addini su ne al'ulama uwar fuqaha malamai faqihai masana Allah masu dora mutane akan tafarkin Allah shi sa ibn jarir tabari alayhi rahmatullahi haka ne ibn ashur suka ce ayar za ta dado wayannan guda biyu ulul amr ana nufin shugabanni kuma ana nufin mai shugabanni na addini domin masana Allah subhanahu wata'ala malamai ai su suke jagoranci mutane a addini shi yasa ga shugabanni magabata abokan na masu su ne malamai masana addini domin su dinga musu jagoranci daga su ma malamai wajibi ne a yi musu biyayya bisa abin da suka yi istinbadi bisa abin da suka gano na shari'ar Allah matuƙar wannan abin bai saba Allah ko manzon Allah ba dole ne a musu biyayya shi sai na cin musiba a cikin al'umma idan ya zamo al'umma ta raina malaman cikinta yana cin musiba a cikin al'umma in ya zamo al'umma malaman cikinta tana iya buɗe baki ta gaya musu mummunan magana ko ta dinga zagin malaman cikinta to wannan al'ummar ko shakka babu taɗewa da asara da lalacewa ya zo mata kuma duk al'ummar da ya zamo malamanta ne abin zaginta to na al'ummar lalacewa take saboda kamar yadda magabata suke faɗa naman malamai goba ne duk wanda zai zamo aikin cin mutuncin malamai zagin malamai to wallahi goba yake ci wannan goba kuma sai ta taɓa shi ko ba daɗe ko ba ji mai wannan guba ce ta taɓa shi domin malamai su ne sa Allah ma ce inna ma shi Allah min ibadihi al'ulama saboda malamai suna gadar annabawa ne al'ulama'u warasatul anbiya saboda annaba ba su gadar da kuɗi ko dinare ko azurfa ne suka gadar ilimi suka gadar su malamai suna hawa kujera ne ta wakilcin annabta domin suna a wannan al'umma ta manzo Allah ba wani manzo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama wani suwa yake ɗaukar shari'a su yaɗa ta manzan Allah su ne malamai masana addinin Allah shi yasa dole ne su ma a yi musu biyayya da aka ayat ta haɗa shugabanni sannan kuma ta hada har malamai wannan shine fasarar mujahid shine fasarar aba shine fasarar a hasan basari shine kuma fasarar anin abul aliya aryahi Allah ya musu rama baki da duk sun fasara cewa a amra anan abinda ake nufi ai al ulama shi sa shi kansa da ibn kafir shi ma wannan ra'ayin ne da shi yace wannan aya din annal aya fi jami'ul amri min al umara wal ulama yace wannan aya din ta tattaro tana magana ne kan ulul amri tana nufin al'ulama wal umara tana nufin shugabanni da ko malamai su ne ulul amri kamar yadda ya zo a kamar yadda bayani ya gabata sai kuma ubangiji subhanahu ya yace fa in tanazatum fi shay'in idan kuka yi jayayya fi shay'in a cikin wani abu shay'in nan an kashi na kira fi siyaqi shar allazi yufidul umum na ne a siyaqi na sharadi ke nuna cewa dukkanin abin da kuke sabani a kansa sawa'un abin da kuke sabani a kansa wani sabani tsakanin ku a dukiya ko abu ne da ya samu sabani akan wani abu na addini wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza ko a a kotu ne aka yi sabani wannan ne neman haƙi kaza da neman haƙi kaza duk dai wani abu kuke sabani akai to sai Allah ta lace farduhu ila Allah war rasul to ku mai da wannan sabanin zuwa ga Allah abin da ake nufi zuwa ga Allah zuwa ga littafin Allah wanda kuma dama shine tsarin muminai mai da al'amarin shi zuwa ga zuwa ga littafin Allah sai Allah ta ta'ala yake war rasuli mai da abun kuma zuwa ga manzan Allah A nan war rasul a lokacin da manzan Allah yake doron duniya yake raye to sai yi hukunci zuwa gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci sai a karba shine hukunci na daidai amma a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya doron duniya sai ya zama war rasula ana ana da community ya zuwa ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine umarnin da Allah ya yi wa maktalaftin fi shay'in fa hukmuhu ila Allah Allah ce duk abin da kun sabani a cikin sa wani abu to hukuncin sa ku mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala domin a shari'ar Allah subhanahu wataala nan nagartacciyar rayuwa take Allah ta'ala shi ne yasa abin da cancanci bayi sannan manzan Allah shi ne wanda ya karɓo saƙon Allah ɗin subhanahu wa ta'ala shi sa mai da hukunci zuwa ga littafin Allah da mai da hukunci zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine arziki na bayi wannan shine abin da zai ba su zaman lafiya a cikin rayuwarsu a sannan a faɗin Allah ta'ala farduhu ila Allah wa rasul a mai da abin zuwa ga Allah war rasul da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna ma kenan littafin Allah ana hada shi ne da sunnar manzon Allah duk wanda zai ce babu ruwansa da hadisan manzon Allah shi sai qur'ani kadai to wannan mutumin batacce ne kuma ba yanda suke fahimta ba cewa a duba qur'ani in ba san ba a koma sunnar manzon Allah sai zama kamar qur'anu shay'un wa sunna shay'un akar ba haka bane domin da sunnar manzon Allah da Alƙur'ani ba wani abu ne daban-daban ba domin ita sunna ta manzala tana fasara alkur'ani tana fasara Alƙur'ani ne ba ta saba Alƙur'ani. shi sa imamu shafi alayhi rahmatullahi yake cewa Alƙur'ani baya iya wadatuwa da kansa yana buƙatu ya zuwa ga sunna amma ita sunna tana iya wadatuwa da karan kanta saboda ita sunna din bayanin Alƙur'anin ne ai shi manzan Allah din shine Alƙur'anin practically ba an tambayi ummu na aisha ba ta ce kana khuluquhu alquran da zaka nemi qur'ani a fassare a aikace shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganunsa da ayyukansa tunda Allah cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah yake mun aiko maka mun saukan ma da wannan alqur'anin ne dan kai mutane bayanin abin da muka saukar musu da na manzon Allah ne yake bayanin ga abin da qur'ani yake nufi kenan da qur'ani da sunna abu ɗaya ne ita sunna tana fassara alqur'ani ne yasa kada ka ce qur'ani sannan sunna a da sunna da alqur'ani abu ɗaya ne haka babu wani larabcin mai larabci da fahimtar mai fahimta da zai iya wadatuwa da qur'ani kadai ba tare da sunnar manzon Allah ba kowane ne shi duk wasu a larabci duk ira iya fahimta da larabci inda yake ba ruwansa da sunnar manzan Allah kawai shi ƙur'ani to wallahi kowa shi sai ya ɓata sai ya hallaka yanzu zaka koma qur'ani tun daga suratul tun daga a a a tun daga a a a a suratul fatiha zuwa milan jannati wan nasi babu inda Allah ya magana watan za a yi aikin hajji ko akwai abinda Allah ce alhajju a shirin malumat ta hanyar suna maka san me watan da za a aikin hajji yin aikin hajjin ma daki daki da kaza sai kaza qur'ani bai wannan bayanin ba Sako sallah da yawa abubuwa qur'ani na kasu ne ijmalan sai suna ta manzan Allah sai ta tafsiru ta gaya ma ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi ka dubi sabon manzan Allah shawa ne amma da Allah ta'ala yake inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima duk da kwarewar larabcin su amma sun san tun daga manzan Allah ya fi sana alƙwarin suka ce ya manzan Allah Allah ya umarce mu mu ma salati da sallama sallama dai mun santa saboda annabi ya koya musu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina sai to ya rasulullah allimna kaifa nusalli alayka ya manzan Allah koya mana ya zani ma salati kaga ce manzo Allah ya koyar da salatin ibrahimiyya sai na abubakar Allah ya kara maka yadda ba quraishi ne masanin kuma tarihin shawa din amma saboda ya san manzala ya fi kowa fahimtar maganar Allah sai ya zo ya ce da manzala ya rasulallah allimni du'a'an ad'u bihi fi salati ya manzan Allah koya min addu'a da zan ni ga roƙon Allah da yake cikin sallata manzala kuma saboda ya san wannan aikin naka ne dan ya fi kowa fahimta manzan Allah bai ce kai balarabe ai zaka iya ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa da haka wannan ke nuna cewa da alkur'ani da sunna abu ɗaya ne ba a raba su duk wanda ke zai wadatu da iya alkur'ani babu sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin zai halaka ne kare. daga duk da mutane suka yi da sabanin da mutane suka yi to ka'ida shine su mai da wannan sabanin zuwa ga Allah shi ne littafin Allah su mai da shi zuwa ga manzan Allah a lokacin da yake raye a lokacin da manzan Allah kuma ya koma zuwa ga Allah to su mai da abin zuwa ga sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi a ga me Allah yace me manzan Allah yake ra'ayin wane ne alqur'ani ko sunna ta manzan Allah ce goyen baya an yi sabani wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza ya halatta wane ya ce bai halatta ba sai a duba cikin su wane ne ya goya masa baya ko sunna ta manzo Allah ta goya masa baya fa in zafin fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul sai Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir yadda a farko ubangiji ta'ala ya kira su da sunan imani ya ce ya ayyuhal ladina amanu amma kuma nan sai ya ƙara in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dan a nuna maka cewa rashin mai da al'amari zuwa ga Allah da manzan Allah wanda ya zama zai haka to bayan da cikakken imani duk wanda wani abu zai zo na saɓani a ce ga abin da Allah yake ga abin da manzan Allah yake ya ƙi karɓa ya dinga ganin a'a yana kan ra'ayinsa to wannan mutumin ko da yake yana da imani ba gaskiya ya faɗa ba baya da cikakken imani shi sa Allah ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kuma aka hada imani da Allah na ran lahira saboda wannan abubuwa ne guda biyu wanda duk wanda yake da su to za ga yana kokarin kwatanta da'a ga Allah subhanahu wataala wanda ya imani da Allah kuma ya imani cewa Allah zai tashi alkiyama ko ta rana ta sakamakon ranar lahira to wannan yana sa mutum ya tsaya dokar wajen yi wa Allah da'a da yi wa manzo Allah da'a kama za ga abin takaici abin takaici har abin da ya shafi hukunce hukunce na shari'a na addini kai hukunce hukunce ma na ibada abun bakin ciki sai mutum ya zo ya ce za a yi kaza suka ce mai ya saba manza Allah dan manza Allah ya ce kaza wallahi tallahi karar zai ce masu ba za su ba wai saboda ne saboda suna da mazhabin su da su suna kan mazhabin su cewa wannan ayat ta nuna duk abin da ya shafi addini to ba a ra'ayin raƙau a cikin sa kawai ana bin ra'ayin Allah da manzan Allah ne yanzu abu nawa ne abu nawa ne da ya inganta daga manzan Allah a yi su a talla ma ita ce mafi girman ibadu amma za ka zo kana yi wani mutum ta jin haushin ko ba ta kuma sunna ce ta manzala ingantacciya kaga wannan daga cikin bala'i da musiba na ta'alidanci har yakan kai ga yanzu mutum yana jin haushin wani abu wanda manzan Allah ne zo da shi yanzu wani za ka zo a sallah in za ka yi ruku'i ka daga hannu sai ga yana jin haushinka wai me yasa wai ka saba mazhabin malikiya in za ka dago daga ruku'i nan ma ka daga hannu sai ya dinga jin haushinka wani ma wallahi ka sakuri yake sai ya ma bala'i ko kun tira za kun kaza ai a mazhabin mu ba a wannan to a mazhabin ku ba a yi a mazhabin manzon Allah ana yi to wanda mazhabi ne kuma an gane manzon Allah kuma Allah ya aiko shehin mazhabinka kai shi malamin mazhabin ba ya ce ma mazhabi ne da shi imamu abu hanifa alayhi rahmatullahi imam mali alayhi rahmatullahi imam shafi alayhi rahmatullahi imam ahmad alayhi rahmatullahi babu wanda kin zai ce ga mazhabi na dukkanin su mazhabin shine mazhabin manzon Allah dan dukkanin su maluman shari'a ne dan tsantsan sunnar manzon Allah ne wannan su yace za ha hal hadisi fa huwa mazhabi kai shi imam ahmad ma baya za ka zo neman ilimi ka sa littafin fiqhu baya so kuma wannan yake gudu yace kudu min haisu akabu kudu min haisu akabu haka yace ku ruko daga yanda suka ruku wannan shine abin da Imam Ahmad yake fara au abin da yake gudu kuma irin wannan kada ya zamana wani ya fara karanta littafin ihu kuma an zo faɗi hadisin manzo Allah ya kibin hadisin manzo Allah kuma abin da yake faruwa kenan zaga duk wanda ya zama kawai fiƙi yake karantawa na maza abinsa to ko da ya zo yana karanta hadisan manzala sai ga kokarin hadisi ya goyi bayan maza abinsa to idan aka yi rashin sa in hadisin bai goyi bayan maza abinsa ba to wallahi in ba sa ba sai watsi da hadisin wannan abu ne kuma wabi muna ganin sa nawa nawa ne abin da hadisan manzala ne an yi watsi da su kawai da dawo cewa sun saba maza hadisi yanzu na ji wani da kunne na malami ne wai akan fakiran sallah ruwayar abu mahazura da wacce ruwayar ta anis dan malik wacce ta zo ta kiran sallar abdullahi bin zaid bin abdurrabi shi ya yi daddi ya inganta daga manzo Allah na ne koyar da su amma ya fi minti goma yana faɗa a kan mai suwa kyale mutu na maliki su kawai kar ai kowanne su shi ya fice ya na annabi ne koyar da wancan haka ya zo kan ikama suwa kyale musu na malikiya kai ka ce imamu malik din ne manzan shi ko manzan Allah shi ne imamu malik me kon kai rigima cewa lalle lalle duk wanda ka ya inganta dinda din manzan Allah ne ko da shi ba kai kamata ba to shi ba na ce rigima da dinga yi wannan ko shakka babu hadari ne musiba ce haka ba a yi kowa ra'ayin riƙau wanda kawai ake ra'ayin riƙau shine Allah da manzan Allah haka duk abin da aka yi jayayya ana koma ne ga Allah da manzan Allah littafin Allah da sunnar manzan Allah matukar mutum ya imani na gaskiya imani da Allah da kuma ranar lahira Allah ta'ala ya ce zalika khairun wannan shine yafi alkhairi ma'ana mai da duk abin da kuka sabani a kansa zuwa ga Allah da manzan Allah to wannan shine abin da yafi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma wannan shine a yafi kyawun makoma shine yafi kyakkyawan makoma kuma shine yafi kyakkyawan sakamako a gurin Allah rana alkiyama Allah ta'ala ka bamu ikon biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai Allah yake ni alam tara alam tara ila alladhina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالى والمنافقين يصدون عنك سجودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة Waɗaka na hadu suna illa sun maza. allah وعدهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا الله تعالى يتي ألم تر إلى الذين يبكمون baka duba bane baka gani bane zuwa ga wanda suke rayawa annahum amanu bima unzila ilayka cewa sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka wa ma unzila min qablika kuma sun iman da abin da aka saukar a gabaninka amma kuma yuriduna an yi ta haka mu ila tsabuti amma suna so suna nufin su kai hukunci zuwa ga wani Allah waƙad umiru an yakfuru bi bayan haƙiƙa an musu umarni da su kafirce mata. wa yuridu shaytanu an yi billahun dalalan ba'ida Kaɗai dai ɗan yana nufi ne ya batar da su kuma ɓata mani zanci وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إذا أكتي سوء كذو إزواج أبند الله يسوكر وإلى الرسول كما كذو إزواج منذ رأيت المنافقين ذاك منافقي يسدون أنك سدودا سنا بجري وغبرنك بجري بجروا فكيف إذا أصابتهم مصيبة يا يا هذا سيكي إذا وتمصيبة تسامي bima qaddamat aydihim dan saboda abin da hannun su gabatar thumma ja'uka sannan suka zo maka ya na billahi suna rantsuwa da Allah in aranna illa ihsanan wa tawfiqa cewa ba komai muke nufi ba sai kyautatawa da kuma ainihin neman haɗin kai wala ikan lazina ya alamu Allah ma Allah ta ce waɗannan su ne waɗanda Allah ya san abin da yake zukatansu fa'a'arib anhum ka kautar da kai gabarinsu wa idhum kai musu wa'azi wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga ka gaya musu magana a karan kawunan su qawlan baliga magana take mai ratsu zukata magana mai shigar rai anan ubanni subhanahu wata'ala yana yin inkari ne ga wanda suke da'awar imani da abin da Allah ya sako manzan Allah da kuma abin da Allah ya wa annabawa da suke gabaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan malamai suka ce ana magana ne kan munafikai da kuma wasu daga cikin yahudawa saboda an kama maganar imani littafan da suka gabata su suna da awar cewa sun yi imani da Allah ko sun yi imani da abin da Allah ya sako da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su dama munafikai a zahiri ya suke nunawa cewa suna tare da muminai yanda muminai suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan Allah to su ma sun imani idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatin qalu inna ma'akum innama nanu mustazi shi sa Allah ya rama yace Allahu yastazu bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mun shi sa Allah ya faɗi munin ayyukan shi. yace ulaika allazina ishtaraw balalata bil huda fama rabihat tijaratu wa ma kanu muhtadina sun sai da shari'a sun sun ba da shari'a sun sai bata Allah yake kasuwanci su bai riba ba to wannan ce ɗabi'ar munafikai suna cewa sun yi imani da abin da aka sako zuwa ga manzon Allah wa ma unzila min qablika wannan zai iya wa yahudawa ne suna cewa mun yi imani da abin da aka saukar kuma kafin kai ma'ana sun yi ma da littafin sa na attaura amma kuma tare da haka yuriduna an yi ta haka mu ila tsabuti kaga wannan ke nuna cewa abin da suke cewa sun yi ma da shi ba su imani da shi ba za kuma suka suke so suke nufi ko suke so su dinga kai hukunci zuwa ga abbagot abbagot dukkanin wanda yake wani Allah wanda mun karanta a baya hukunci baki ɗaya na kai shi ne zuwa wa zuwa ga Allah da manzon Allah kamar yadda a gaba ma zai zo falawar duka la yu'minuna hatta يحكموك فيما ma بينهم ثم لا يجب في fi هرجا مما قضيت qadaita wa فما taslima kamar suke kai mai hukunci kai hukunci zuwa ga Allah da manzan Allah ga manzan Allah a raye in abu ya faru kaga sai su je gurin manzan Allah ya hukuncin abin yake ya Allah yake so a yi da in dai daga cikin sun yi imani da abin da aka sako da manzan Allah amma sai suke kai hukuncin zuwa ga dagutu Allah ce qad umiru an yakfuru bihi bayan kuma an musu umarni da kafar cewa daguta to kaga wanda ya imani da abin da Allah ya saukar a kuma abin da Allah ya saukar an yi umarni a kafar cewa dagutu shi ko maimakon ya kafar cewa dagutun sai kuma yake kai hukunci zuwa ga dagutun kaga wannan ke nuna cewa abin da yake da'awa na imani da abin da aka sauka Allah ya sako da manzo Allah wannan da'awar ta saba ta gaskiya ba ce ya ibn jarir tabari haka nan ibn abi hatim sun fitar da hadisi a daga ikrama daga abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yadda yace ya kasance a akwai wani mutum da ke cewa abubuwar rasar aslami ya kasance boka ne yana hukunci tsakanin yahudawa idan suka yi wata jayayya ko na makamancin haka daga sai wata jama'a daga musulmi su ma sai suka kai irin wannan kukan gurinsa sai Allah ta halaye saukar da wannan aya din zina yin lil ladina yasumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma zila min qablika har dai zuwa in aranna illa ihsanan wa tawfiqa Allah ba zai ce wannan shine dalilin saukar aya ashe kaga dukkanin wanda zai dinga kai hukunci ko wani neman wani bukata tasa maimakon ga Allah ya tafi gurin boka to shi ma zai shiga karkashin wannan aya din domin ubangiji ta ya umarni da a kafirce musu duk abin da za ka yi na hukunci kai shiga Allah da manzan Allah boka bai san komai ba babu abin da zai iya amfana maka shi ma ba ya iya amfana a kansa domin da za ka je gurinsa ka ce bukata kaza bukata kaza ko da ya gaya maka ga abin haka ne kawai aljanu ne ya yi amfani da su mutsar ustam ne sun je sun dan jiwo abin ne sai su gaya masa shi kuma ka zo sai ce ma kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shi yasa za ka samu da yawan abubuwan yana faɗa ƙarya ne karshe kuma sai ga alƙadarinsa ya karye sai ga dan abu kankan da yake rusa shi kaga alama cika ba zai iya komai ba domin da yayi wa kansa yanzu an taba wani buka a garin nan wanda ya shahara an san shi za ka yi mamaki abin da ya karya shi yaro ne yaro ne da ba ma ruwansa da kawai shashancin sa yake a gari aka saci kekensa aka siyo da dan buka ya je ga kekensa ya ce sai an bashi kai mu za ka ce zan baka ce wallahi sai an bani kayana baka san mai wani ba shi ba ruwan sai je na ruwa na da kai wallahi an manke kenan kuma a gaban masu neman bukata ki to dauki mu gani to ya ke kekensa ya gaya mutanen gaban su wallahi wannan yaron bai sai je Kano ba sai ya mutu wani kuma ya karɓi lambar waya suka yi wa yaron tsakai ya ce wallahi na tafi da kayana sai ne karɓi lambar wayarsa haro ya sako kekensa a mota saboda ma babu abin da ya dame shi ma bacci ya kama a mota aka zo sauka a gari ya shi wani cigaba da ma'amalarsa wani ya bugu ya kai kana na ce wallahi na zo gida daga nan alkadarin wannan bukan ya kai daga nan kaɗan aron lokaci ne daidai yake da ƙa'idar faɗin Allah sanar sadar jihun min haifu la ya alamuna wa umuli lahum inna kaidi matin zaka kakka kai wani hukunci ko wata ƙara gurin buka babu abin da zai yi maka abin da Allah ya umarni su ne a kafirce musu Allah ya ce yuridu shaytanu an yi yudillahum dalalan ba'ida kare dai shaytan ne yake nufin an yi yudillahum dalalan ba'ida ya batar da su bata kuma wanda yake bata mani kunci shi zan ke barin su kai hukunci gurin manzan Allah a sai tafi gurin a aboka ko kuma tafi gurin wani dagutu wanda ba Allah ba su kai hukunci wannan ba kuma bane face batar wace dan kuma batar wace ke batarwa manisanciya lokaci ya za mu tsaya nan insha Allah sai gobe sai mu dora da Allah wallahu alam walhamdulillah rabbil alamin amin ya Allah